الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بين اليسام وبين ذات الأرمد وأجل من الجزء الذي بحبيبه أجداث أصداء عشير الهمد واربى على الرمي المحيل هنيئة وهو عربي قلب الأكمل وكف المدي على ديار أحبة كانوا الغياف من الزمان الأمكن إذا مرت فحي حيهم أبنوا إليك أو المنازل ترددي تسيني ألف allif ka karkata arris ka ɗaure taguwarka kamar a ce yanzu ga zamani ka yi fakin din motarka tun inda za ka daura ta a arji da makarkata alhibabu wani layyan duwatsu alwurar waɗanda sun ka tuzga ma ruwa bainan lissafi tsakanin wurin da aka ce lissafi da bayan zatin armuji tsakanin wata ƙasa mai toka-toka shine wadda hamburgi za ka daura ta idan ka tafi waje sai ka yanke ma'ana ka rafe min jiski daga rayi allazi wanda shi rahin nan ajdaku kabruruka wanda ba ce Aliya. wani fi khafi suri fa idahum min al-ajdasi ila rabbihim yansilu ana bihi yansilu cikin surati yasin su kaburukan ijikun kunan al'ashiru dangi alhumma da suka yi shiru suka yi lahokiya kina ya ce daga matattu to daga mutane bi habibihi suna nan kasan dutsen wannan rahi mana kara ce ka taki kabururka warba ka sabka alar rabi ga gida alhil shekarar daga haulu ne kuna ya atan yassa amma na dan jin kaɗan. illa a hakika sabka ga gidaje rabi'u shi a wurin cikin kalbin akmad zuciya wadda adda bakin ciki mai kunci mana shi kamadu abinda a shi rubin maktum bakin ciki wanda an rufe to shi ko rabi'u asali ne kalima ce ta damana amma kan isti'ara da kasan mutum na wurin ciki da damana to haka ga zuciya ce sai an kai aro wannan kalimar shine ga hadisi na ce Allahumma ja'al al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina ma'ana hurin cikin zukatanmu wa kifil maliya ka tsaye da abubuwan hawanka su ne raƙumma kamar a cikin zuka ka faket ɗin motocinka alaliya da ahibbatin ga gidaje na masoya saboda sauka ga gidan masoyi daɗi gare shi kaluwar da su sun kasance الجياء أعجزي من الزمان للجزامني الآن كدما يسنن في نكير داما كوشي لغاتي قرآنية والبلد الضيق يخرج نباته والذي خبث لا يخرج إلا نكدا نكدا إن وإذا مرت إلى الكذية فحيك جيد حيي جيدنا in su abinu ilaika sun san ka auko koko sai ka ɗauko can kalma sai ka ce hayi ka gaida da masafkayyan nan tardudu alaika salama za su mai san ma sallama to ni an da sallama su shi ne ala da tsarin fali sai shi su an sun yi ma sallama tun da ba mutane ba ne wanda bayan ne shi abdullahi amfani da shi لكي وإذا مرت مرت حيي حييهم وانشر عليهم لؤلؤا وزبردج cikin tazirin rubat to ce da ya kasance waɗannan gidaje ba banza suke ba zai faɗa masu kaumin hun kaumin kenan su mutane ne wanda azizul jaruhum makwabcinsu yana da daraja wurinsu laraba suna kulawa da makwabci kwarai duk wanda kawai rakanta makwabci ba kowa bane gare shi ko bale mai ruwa zama lahum sai dai su suna da wani abu makwabtan nan in illa ce sai a saurara a jiya yasu mutum na mancewa gaba ɗai an walide daga uwa ce da uba ne wa maulidi da garin haifuwa ce inda an kayi shi bikin saboda daɗin zama da su to in mance mahaifa ne da inda an kayi shi bale ba can ba to wannan shi aka ce ma ga masu balaga ta fi da madashi ya ma shi bi kamar can na daga yana yabon wata ce wala aibatihim ghaira an nasifuhum bihinna fululun an qira'il fataidi yace ba su da aiki sai ta kubban suna da gwadari ma'ana sun dan tuttuji haka saboda kwankwasar kafaɗin na ke kan ya ba aiki ba ne duk ƙarin yabo ne to sai ka ce waɗannan mutane da farra'u sun yi rehe ne kullu bi shamadin ga dukkan mai bibi ma'ana mai horin gashi da baki ma'ana baban su ne zai horin muttazimin ne shi ne dattijo shi ne aka ce dattibe ka abdin kamar shi ke Batirin mai kasa a adattahu wanda kai tattali ne mujarrad yana swantacce kayan tattali ne kuma gashi na an sace lina na ibatu don dai haka tsohon shi ke ko ba zaro shi bai kare ba jirgin bakin jirgiji ne shi ne mijini da daji da wurin baiwa kuma wa ɗaudin ƙaton biki ne shamikin maɗaukaki amma ne wurin hankuri inda duki zai kirginuwa to kusa wanda in kai mai abu yana jimriya da kyalika da shi a filmi akwai bambanci da filmi da sauro shi sauro idan kai mutum zai rama amma ba zai rama ba shi ko ne ko damuwa zai nuna ma ya zai damuwa ma kuma kalima ɗaure da an yi amfani da cikin ƙur'ani wacce ban falaka kullu firkin ka ɗaure da abu ɗaure din nan kuma wa aure tsohon taguwa ce shi tsohon, sama hadadi mai ƙarfin jiki mai ƙwari turhudu daga manya mai al'amuran ana gamanta mutum da rakuni saboda rakuni a kodin wahala akwai tafiya cikin hamana da sauransu musiru da gohun wa fatan suna da saurayi ma'ana da fatan na kenan shi wangalan lahu igula suna da gamsuwar shi ne wadatar su ta kanin datti da mashadan da mahalarta don za a ya su ba sai yin datti da wannan tsohon wannan yaro ya isa uzibar mashiƙatu da hankalin sauki hankalin sauki fi hada da tun harkun da jirgin ne sun yana shagiri ne ma'ana hankalin safi da rebalin ya tuha da kibai nawazirin masu kallo shi ne idanu wakafin za su cin za su tsaye a nan da shi to sai ka kaddara sai ka ce saboda kyawun fuska ana kallo na ko misali in kunnuwa ma za su tsaye ne shi ko na sanar saboda fasaha ce yana da kyawun fuska kuma yana da fasaha dan malumi a yana cewa kafa bil mar'aran an tarahu la yuwazuhum wa la yusalahu lisam yace ai ya isa ga mutum ka gane shi yana da kyawu yana da kyawun huska amma bai da fasaha to shi ga kyawun huska ga fasaha kuma akwai zarumci walakin kuma zaki ne muharrad wanda an ka husata mai gurnani in ka yi an ka haɗu bai da daɗi shi wannan yaro. to nan ya ce na ɗaya dai ka ɗau da taguyanka ga waɗannan mutane to idan ka zo ni za ka yi musu watid ka zuba wa'atin ne saboda waka an ka ce fit. ka zuba rubar wasu kan hawaye don garbi shi garba yana da wani wani da yawa fassara da ana cewa garbu wasaki ana cewa garbu yamma ana cewa garbu nisa ana cewa garbu kai to kuma ga wanga garbu na guga to kaga wa fiddu rubar dal ka zo da wasu kan hawaye fi ta haga farfajin nan su shine gidajen su to idan ka zo kai musu kuka ka san da ne kai kuka hankali ne zai tashi ah. wasan jidan ka ya mako? laurar hamani wurin jirage tun jirgi za a taimaka ma mamaka ne ni ne na fannona da yawa in na hau in balaga in tasiriti in mi za su taimaka ma da shi za su baka fana Allah kila idan ka zo wurin aburata sa'atin hawan ya sa'a guda da kai hankuri ka zuwa yusufa za a warkan ma'ir babu wajdin uwan gidan bakin ciki shine dawamammen bakin ciki muhallabi wanda an ka dawo masu wasu jana da cikin zuciya bi ha saboda hawayen dai ya jawo ma bakin cikin da ka dafi abu na damuwa ka na fanni na fanno na sai zan an gutu ma da wannan bakin ciki ko ta bukata to sun maskira sannan ka jike su shi a iskira ka shayar su dinga ina ainika da marmarin ta tsadi wanda ke ke gamsasa badalar haya madadin ruwan sama ma'ana ka yi musu kuka mai yawa shi ainihin gani da larabci ana cewa ai sai ka ce idanu ba sai ka ce jagora ba kamar na'alu ba sai ka ce takalmi ba ana aita na'alu a ce takalmi don haka bi da da maromaron a yi maka ijiyar ka tsadi mai damshi ka zuba musu wannan kuka bagal haya madadin ruwan sama ma'ana ka musu kuka mai yawa kamar ce ya za a yi aza mutane kuka bai musu aikin koyi ba sai tuna mai cewa aika tuna gajiya kukan ka gajiya aikin da ka yi musu ne za ka ci don fana ɗana ma da daɗewa ya yi tsawonci kwarai a kaita haka yi musu addu'a kace sakahumullahu sakayya Allah ka shashe su shashe su haka sai a kiyawar iske haɗin da askaita haɗin da daban suke kalmomi daban ne don haka da yawa a kai musu addu'a don haka yanzu ka tsaya ka ci gajiyar addu'arka to zai haɗa mai yawan da yanzu ka so ka idani wani wuri ne shi ne ce waɗannan wuri ne wanda a hittu wanda ne sabar da ashabi bata samartaka ta wasu ba da kurciya da tun da ya samu harfa ya ce ashabi bata ba wasu ba ashabi bata kurciya ta wacce ba da samartaka ta da shi gare shi shi wannan wurin to shi ba da asiba asiba tun kana karamin yaro ka fara wayo kana walat tun kana duk ka koma walat kana nan kana nan hakka balaga duk sai a ce ma to sha to da nan balaga ka wata kila sha takwas har zuwa talatin da tara duk kana nan sha saurayi to da zaran ka arba'in ka koma ka halitta tijo zuwa arba'in da tara to da kaya hamsin sai a ce maka sheikh to da nan zuwa mutuwa kuma ka koma tsoho to shi ga kamar nuna al'arzar al'umar likai da yana ba da ilmi shai'a to shi ne ko waɗannan wuri a hidda wanda na saba da ashabi ba ta sama da yayi yarinya wasu ba da kurciya da idis duk da wancan ya yi abin nan wanda su ne nan ilfai ne abokan juna ne biyu da kurciyar ga da samartaka ko da kurciyar ga da saurayi yarinya wanda nesa a hukuma wanda an da su bai zumbi munakkabi mai kuncin rai wanda duk an da su zai jin tsoron komi komi tabbin zama kunzu ba zai ci gaba da nesa ba duk ce warafantu na yi takama fi kuwa da aishin cikin tuwahin rayuwa shi tuhahin na rayuwa ba sikin mai tsawon agaba ta huce na ta yi ma'ana dai ya duk yana holewa ya dogon lokaci shi ba sikin kushi yana da luga ta kwaye wani naklu ba sai ka tunla haɗar ulnabit a nikil muhayya ina mai ban shawa fuska fuska ta rushawa matsala babu tamura arga dilina mai ni'imtaccen jiki waka ɗafta kuma na yi tsiga min zahar daga fulawar asuru da farran ciki fulawa farran ciki kuma hulawa ga nawadiran kore kore ma'ana na yi lokaci na cikin nasara ba wata matsala ta gita sai nuna kamar kulawa ce wanda ba ta da matsala ba ta bushe wato haka yi lokaci ne wa sartu na ya tsiga birgu sun da rafa almuni da masu karkatuwa kina ya ci daga masu ni'ima kina tuna suna karkatuwa ba su bushe ba min hula kurciya na horon ciki ayyama ina tuna kwanukan da kuntu da ni kasance rahiya bani ina mai sassabtattar zuciya mustarihul bani ke nan da wata matsala to ina fi zara ga warhajiyar habibin alayya mai tsananin tausayina ita ce uwa muwassinin mai sa in yi kwana mahaifiya kenan wani muwassili da mai sa min majingini shine uba wasu takalifi to ina tuna waɗannan kwanuka Allah ce ba labari da ka kasance shi ne ce alhu ina wasa da ahdasin zamani da musulmin zamani muragulai ina mai turmuza ƙasa ne a nufin hagu hancocin su mana ana ba musulmin zamani ta gaci ba ruwa ba ina wasa da su a masal walidi irin wasan yaro karamin yaro almustadi mai tagara na kuka hmm. ce almustadi mai gudda yadda yaro ne ce ya gudu kun da haka musulmin zamani bin kula da su in mutuwa an kai wani abu duk ban lura ban sani ba mun khalila ne ina mai sassaftar ragwama duk inda musu yana zuwa ban da aure ya rubu wanda ya kore kulla lagalatin duk wata bukata abin da nake so ina yi marashan ina mai takama bai haɗa waɗannan wannan bukata maraha irin takama alfulu da kushin doki shine jaririn doki al-muqdadi mai cizon turki ko ko al-muqdadi mai giwaye turki yana dara har sai yana dara wannan lokaci hmm. la yaqtashi ban jin tsoron zufran aka yawa takobi shi kallo hmm. wala na ban balle ba shi ne mashi hmm. ma'ana ko kayo kusa da dindin haka zan jin tsoro zan ban masa abin da haka nan ba yaro bai san wuta ba sai ya sa kuma wala a shi zan sani shi ne gon bakin ciki ne bai ne mawawarin don rabuwa da wani mai shiga kogo shi ne kenan mutanen kawai auren jiri ko mai taka tudi kamar irin mutanen birni kenan wadda har zamani na salmin sai zan aminci na garin sulhu ne garin ma na ban da matsala ko kuɗi ne manya mai al'amurra ana jiran kanan wanda kuma su na غافل rakkanani na gari da zan kula da su wasu dame ne ba wal ta? A ghardun ne in tattace wal amani gurci gurci huffadi gautacci na ne ma'ana bayi na ne da na nufi abu sai na samu don haka guri shi ma abbawa na amma in ka girma kai za ka zan bawan guri amma shi da yana yaro duk gurci gurci bayi ne ne alhamdulillah kuma na kara gode mu Allah yau ne wannan wanda a shugaba mai digin din kahircin duniya wanda aka skantacce na duniya shi ne bush yau an kashe shi kuma Allah shi kara walakanta shi Allah shi kara kai shi dukkan masu goyon bayan su na shi'a da sauran su alaihi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah